ziyartarsa da zuwa duba shi ga wadda zai da kudiri karfafe a shari'a wajibi ne hadisi ya tabbata cikin sai bukhari da sahih muslim daga sahabi al-barra bin ali Allah ya kare ta a gare shi yake cewa amarana nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam bi sab'i yake lallai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya umarce mu da abubuwa guda bakwai amarana bi tiba'in jana'i ya umarce mu da raka gawa wa iyalatin marid ya umarce mu da ziyartar mara lafiya wa ijabatin da'i ya umarce mu da amsa gayyatar mai gayyata wa nafurin mazlum ya umarce mu da taimakon duk wanda aka zalunce wa ibararin qasani ya umarce mu da farlantar wanda ya rantsuwa wa raddi salam ya umarce mu da mai da sallama in aka yi mana wa tashmitil aqid ya umarce mu da gaida wanda ya ashawa waɗannan abubuwa guda bakwai albarra'u bin azib Allah ya ƙara da a gani yake manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarce mu da su kuma a ka'idar musulunci in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarni yana daukan hukunci ne na wajibi sai in wani dalili ya zo ya kawar da shi daga kasantuwan shi wajibi ya ko yan uwa masu imani yana da kyau mu sani cewa wannan ziyara na mara lafiya da aka kuce mu da muyi yana da zuba da aka ladabtar da mu da mu ladabtu da shi daga cikin waɗannan zuba da aka ladabtar da mu da mu ladabtu da shi in muka zo za mu je ziyartar mara lafiya ladabi na farko أن ندعو الله له بالشفاء النبي صلى ya umarci وسلم da in kuka je ziyartar mara lafiya mu yi masa addu'an fatan waraka hadisi ya zama da sunan na imam abu dawud da sanadi wanda yake hasan daga a abdullahi dan abbas Allah madaukake sarki ya kare da a gare shi na mahaifinsa yake annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man 'ada maridan لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار duk wanda ya je ziyartar wani mara lafiya kuma ya zama wannan mara lafiyar ajalinsa bai zo masa ba ba ciwo ba ne na ajali sai ya karanta a wajen wannan mara lafiyar so bakwai yake as'alullah al'azima rabbal arshil azimi an yajfiyaka ina roƙon Allah mai girma ubangijin al'arshi mai girma da ya warkar da kai ya maimaita wannan addu'a so bakwai as'alullah al'azima رب العرش العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إن يفعل wannan addu'ar illa afahu Allah min zalika al-marad tabbas in yayi wannan addu'a kuma ya zama rashin lafiyan ba rashin lafiya ba ne na ajali to tabbas zai warke daga wannan rashin lafiya ya tabbata cikin sunan na imam abu dawud har ila yau da sanadi wanda yake mai kyau daga abdullahi dan amru dan aus allah ya tsara yadda da da mahaifinsa yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza jaa ar-rajulu mariban maridan falyaqul اللهم اشف عبدك يبدأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan mutum ya zo gai da mara lafiya yayi ma mara lafiyan addu'a yace Allahumma shfi abdak ya Allah ka ba wa bawon ka lafiya yanka ulaka aduwan ka ba shi lafiyar da zai samu ƙarfi ya yaki makiya kafarai don neman yardanta au yamshi laka ila janazatin ka ba shi lafiya da zai samu ƙarfi na zuwa janaza don neman yardarka waɗannan hadisai suna nuna mana mahimmanci in ka je kai da mara lafiya ka yi masa addu'a ga kuma addu'o'i da suka tabbata daga harshen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ma su tsayi ladabi na biyu maluma suka ce an ya'mura za'irul mariḍa bis sabr yana daga cikin ladabi na zuwa gaida mara lafiya in ka je gaida mara lafiya ka umarci ma wannan mara lafiyar nasiha da wa'azi akan abin da ya shafi hakuri ya haƙuri akan wannan jinya da yake yi ya mai da al'amari zuwa ga Allah yadda cewa Allah ne ya zora maka kuma shi kadai zai iya warkar da shi Allah madaukakin sarki ya faɗa mana cikin suratul bakara aya ta ɗari da da hamsin biyar, zuwa aya ta ɗari da da hamsin bakwai. Allah ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju' tabbas hakika wallahi za mu ku jarabawa da wani abu na tsoro da yunwa wa naqsin min al-amwal da tawaya na daga dukiya wal anfus da tawaya na rayuka والثمرات تتويا لأن إتاجي وبكر الصابرين أما أنا يوم بشارة سواء السلام ما صح قولي سواء ما صح قولي التي الذين إذا أصابتهم مصيبة سورة وأن إن وتجربا وتسامح قالوا تفتي إنا لله للي مو لك ألاني وإنا إليه راجعون كما للي ما تقوم عن هو الله يتعلم ya ce in mutum ya Allah ya masa wata jarabawa ya mai da al'amari zuwa ga Allah yadda cewa dama aiki din mallakar Allah ne Allah yana da ikon yin abin da ya ga dama da shi kuma dama ai zai koma zuwa ga Allah ba zai dawoma a duniya ba in ya yadda da wannan Allah ya ce to ga abin da zan yi musu ulaika alaihim salawatu min rabbihim Allah ya ce waɗannan suna da wani tsira na musamman daga wurin ubangijinsu wa rahmatun kuma suna da rahama da jin kai ta musamman daga wajen ubangijinsu Wallacewa ce wa ulaika humul kuma lallai waɗannan su ne shiryayyu wanda ya zama shiryayyu gobe da makoma sai gidan aljanna Allah ya sa mu ya tabbata shi sai Bukhari daga sahabi Abu Musa Allah ya kare ja a gare shi yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan marida al-abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan a duk lokacin da bawa mai yawan ibada mai yawan bin Allah mai yawan tsantseri, mai yawan ba ya yi rashin lafiya a lokacin da yake rashin lafiya duk abin da ya saba yi na neman kusanci kuwa ga Allah lokacin da yake da lafiya za a ci da huta mishi ladan wannan abun ba zai yanke ba duk lokacin da ya saba yin wannan abun za a huta mishi ladan ya har yin abu har ciyawarki wannan duka mutum ya suna kan da mara lafiya in ya dai gaishe shi hadisi ya tabbata da ila yau a cikin daga sahabi anas dan Allah ya kare da a gare shi yace da kullun sai ji annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna allaha qala lalle Allah madaukakin sarki ya ce ibtalaitu abdi bi habibatayhi fa sabar idan na jarabci bawa na raba shi da ɗaya daga cikin masoyansa guda biyu ko kuma su guda biyu manzo Allah subhanahu yana da idanu Allah ya jarauci mutum da ya rasa ido ɗaya ko kuma idanu duka biyu duka biyu fasabara sai haƙuri game da wannan Allah madaukakin sarki ce a waqtuhu minhum aljanna yace abinda zan baki da zai mai gurbin gidan ne gidan aljanna wannan duka mutum ne kuna ma mara lafiya in je gaishe shi wannan ladabi ne mai mahimmanci har ila yau akwai hadisi da cikin sai muslim daga suhaib Allah ya kare ta a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ajaban li amri al akwai abun mamaki ga al'amarin mai imani inna amrahu kullahu khairun dukkan al'amarin mai imani alkhairi ne wa za zaka li ahadin illa lil mu'min babu wani mai irin wannan alkhairin mai irin wannan abun mamakin sai mai imani menene wannan abun alkhairin abun mamakin da ake samu da mai imani wanda babu wani wanda yake da shi yace shine in afafatu karra shakara kana khairan la in abun farin ciki ya same shi sai gode ma Allah sai wannan abun ya zama alkhairi a gare shi wa in asabatu dharra in wani abun damuwa da bakin ciki ya same ni? sabara sai hakuri ya maida al'amari zuwa ga Allah ya ji cewa haka Allah ya kaddara masa fa kana khairan lahu sai wannan mai sace zama alkhairi a gare wannan duk yana cikin abubuwa ya zama wajibi ya kamata in ka je gaida mara lafiya ka tunatar da shi ya fahimci cewa rashin lafiyar da yake ciki ita ma wata ni'ima ce mai na musamman daga Allah madaukakin sarki ladabi na uku daga cikin ladubba na zuwa gaida mara lafiya ana so in so samu ne in za ka je gaida mara lafiya ka taka a kafa kar kawo abun hawa annabi sallallahu alaihi wa sallam haka yake in zai je gaida mara lafiya hadisi ya tabbata cikin sai bukhari da muslim daga jabir dan abdullah Allah ya kare ta a gare shi yace adali nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam وأبو بكر في بني سلمة ماشيين يتي النبي wa sallam da shi da تشيد سينا sun zo sun duba ni بان لافيا لوكتين إنا زما جالس أنقول بنو سلمة angon banu salima angon ne mai nisa daga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi amma yake manzon Allah da shi da Abubakar a kafa suka taka da mutu shi yake ko da nabi sallallahu alaihi sallam la a'ti shay'an ya tarar da ni ina cikin wani irin halin rashin lafiya da ba na iya sanin wani ne a kaina fada a alimai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ruwa fa tawaffa min yayi alaula daga ruwan thumma rashi alayya fa afaqtu sai ya yayyafa min wannan ruwan sai na farfado daga ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga Abubakar su zo su gaishe ni kuma duk nisan kuwa da ba su hau abun hawa ba suka taka a ƙasa suka zo su gaishe ni da nuna falala da daraja na takawa a kafan za ka je gaida mara lafiya haka hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga sauban sai daga cikin ɗantattun bayi na annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam allah ya kare ta a gare shi yake cewa yace manzon allah sallallahu alaihi yake man ada maridan lam yazal fi khurfatil janna duk wanda ya je gaida mara lafiya lokacin da yake takawar nan to yana cikin lambu ne dausayi ne daga cikin dausayin aljanna har ya je ya dawo haka ya tabbata cikin sunan Tirmidhi da sanadi mai kyau daga sahabi Abu Huraira Allah ya kare da a gare shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa man ada maridan duk wanda ya je gaida mara lafiya aw zara asal lahu fillah ko ya je yadda su wani dan uwansa mai imani dan neman yardan Allah ba dan neman wani abu a sa ba na dahu munadin wani ne kira Allah zai ya kira daga sama yake an fitta wa baba mun sha lallai ka kyauta ta kunta da kai da kafar ka kyauta ya kyauta Allah na so wata bawwata min ki manzila kuma sanadiyan takawa da kai a kafa ka je gaishe shi nan ka tanadar ma kanka wani mazauci a gidan aljanna Allah madaukakin sarki ya bamu wannan dama aqulu ma sami'tum wa astaghfirullaha al-azim al-jalil li wa lakum ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شر ما سأل بركة daga cikin ladubba na ɗaya da mara lafiya ladabi na hudu suka cewa yustahabbu an yaqula az-za'iru la ba'sa tahurun insha Allah sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu wa sallam in ka je gai da mara lafiya ka faɗa masa wannan kalma da ya tabbata a cikin hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su da shi da mahaifinsa yake cewa lallai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala ala a'rabiyyin ya'uduhu qal sannan Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen wani balaradan karkara dan ya ziyarce shi ya gaishe shi gaisuwa na rashin lafiya yace wa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam ko manzon Allah sallallahu alaihi ya kasance idza dakhala ala maridin idan ya shiga wajen wani mara lafiya ya hudu dan ya gaishe shi kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la ba'sa qahurun insha Allah zai ce babu laifi ba ka da matsala qahurun insha Allah lalle wannan ciwon naka Sarkaka ne kamar dai abinda bahaushe ke cewa Allah ya sa wannan ciwon zama kafara shine ma'anar la ba'sa insha Allah wannan karantarwa ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wani rashin lafiya da ya samu mutum yana zama sanadiyan kankaran zunubansa ne sanadiyan ya tsarkaka ne ya je haɗu da Allah lami lafiya da zunubi wanda suke mafi garanci daga cikin latufa na gaida mara lafiya ladabi na biyar daga ke istifabu wadu'ul yad ala al sunna ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam in ka je gaida mara lafiya ka ɗauki hannunka ka ɗora a jikin mara lafiya inda ka iya samun daman ɗorawa a matsayinka na namiji za ka ɗora a jikin mara lafiya namiji ɗan uwanka ko kuma mace wacce take muharramanka amma macen da ba muharramanka ba bai halatta ka taɓa ta ba ko ka ɗora hannu a jikinta ba za ka tsaya inda kake ka karanta wannan addu'a hadisi ya tabbata cikin sai bukhari da sahih muslim daga nana aisha Allah ya ƙara ya a gare ta take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana idza ata mariban ya kasance idan ya zo wajen mara lafiya au uti ya bihi ko aka zo masa da mara lafiya Kawala! manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma Allahumma rabban nas hadhib al-ba'd ishfi anta shafi la shifaa illa shifa'u, shifaa'un la yughadiru saqama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an, yana Allahumma ya ubangiji rabban nas ubangijin mutane hadhib al-ba'd ya Allah ka tafiyar da wannan rashin lafiya da wannan bawa ke ciki ishfi anta shafi ya Allah ka warkar lallai kai ne mai warkarwa la shifa illa shifa'u babu wata waraka in ba warakan ka ba ya shifa'un la yughadiru sakama kuma kai warakan ka in ka tashi warkarwa ya Allah ba ka barin wani sauran cuta a jikin mara lafiya manzo Allah sallallahu alaihi yana wannan addu'a a riwayan Anas yana cewa Allahumma rabban nas mudhi al-ba's kashfi anta shafi la shafi illa anta shifa'an la yughadiru sakama manzo Allah sallallahu alaihi nuna mana in ka je gaida mara lafiya ka dora hannun ka jikin mara lafiyar ka karanta masa wannan addu'a yana daga cikin addu'o'i da zaka dora zaka taba mara lafiya in ka je gaishe shi hadisin da ya tabbata sai Bukhari da sai Muslim daga nana Aisha Allah ya kare da a gare ta take cewa manzon Allah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam cewa annabi sallallahu alaihi ya kasance idan in ya kwanta rashin lafiya yaqra'u ala nafsihi bil mu'awwidat yana karanta ma kansa kul da falak da nas manzon Allah sai karanta a tafin hannunsa shafa a jikinsa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake falamma shadda wad'uhu lokacin da rashin lafiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsananta kuntu aqra'u alaihi wa amsahu bi yadihi raja'a barakatiha sai zama ni na na ta take sai ni nake karanta mishi amma ina karantawa a hannunsa ne shi ina karanta mishi na tuwa mishi a nashi hannun in shefa in shafa miki da nashi hannun ta sai saboda hannun shi ya fi nawa albarka ina na Aisha kuma kana daga cikin addu'o'i da za ka yi mutum kuma mutum ya yi kansa in bai da lafiya ya kanka karanta kulhuwan mawu da falar da nas a tatin hannunsa ya rinka shafawa a jikinsa zai zama sanadiyin ya samu sauki daga wannan rashin lafiya madadi na shida daga cikin ladubba na ziyartar mara lafiya malama suka ce tafsirul marid dahu wadi'i yadahu ala mawdi'il alam wa ina li a tunatar da mara lafiyar cewa shi ma kansa akwai bukatar ya tsora hannunsa a inda yake masa ciwo ya yi kansa addu'a akwai addu'a da manzan Allah su lafa ya koyar kuma kana da fama da wani rashin lafiya a tsora hannunka inda yake masa ciwo ya ka karanta wannan addu'a addu'a ya tabbata cikin sai muslim daga sahabi usman bin Abdul Aas as-Sababi Allah ya kare ta a gare shi yace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Ya ce ya fi manzan Allah sallallahu korafi cewa yana jin wani irin wani ciwo a wani bangare na jikinsa da dadewa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce masa ga yadda za ka yi za a yadaka ala nabi ta alhama min jasadi manzan Allah ce ka je ka tsora hannunka a inda yake maka radadi a jikin jikinka wa kun sai ka ce bismillah bismillah bismillah so uku sa'annan wa qul sai ka karanta ko bakwai ka ce a'udhu billahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadiru أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وحاله أعوذ بالله وقدرته من شر ما Ka karanta فكرجا bakwai. da ikon Allah wannan radadin zai fi ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wanda yake nuna cewa kai ma da baka da lafiya ka dogara da cewa kawai amun addu'a amun addu'a kai ma akwai aiki da za ka yi makanta daga cikin ladufa na gaida mara lafiya ladabi na bakwai ga ce istihbabu ko ali ahlul marid an hali yana da sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in wani ba shi da lafiya ta hadu da wani dan uwansa ko wani daga cikin dangin sa da rika tambayar sa ya jikin wani ya wani ya kwana da shi shi kuma abin da ya kamata shine nuna maka cewa alhamdulillah lallai jiki na samun sauki Gawar ya tabbata a hadisin sai na Ali Allah maɗaukacin sarki ya kare ta a gare shi hadisi na cikin sai bukari lokacin da sai na ali ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rashin lafiyar da annabi sallallahu alaihi wa wanda bai tashi ba sahabbai suka rika tambayan sai na ali suna ya aba hakan kai fa asbaha rasulullah ya kai baban hakan ya jikin manzon Allah yau fa qala sai na ali sai rika cewa asbaha bihamdillahi bari'an da manzon Allah ya waye gari yau muna godiya ga Allah yana samun sauki wannan shine sunna zaka ba ba bai dace ba mutum bai da lafiya a tambaye ka ya jikin shi kace kai jiki ba ba daɗi. wannan ya fa makarantar wan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kace mura gode ma Allah da in ko Allah jiki na samun sauki to da in mai imani ne in ya mutu ya samu sauki ya ma warke kenan shi yasa ba wuce in mutum ya mutu yake ya warke bana yana mun mai rashin lafiyar fatan mutuwan ya zama hutu a gare shi ne fatan abu daga cikin ladubba na yadda mara lafiya shine ladabi na takwas suka ce taqyidu nafsil marid shi mara lafiyar a faɗa masa maganganu da zai kwantar masa da hankali da zai nuna masa cewa lallai wannan rashin lafiyar gata ne daga Allah madaukakin sarki hadisi a cikin sunan na Imam Tirmidhi da sanadi ingantacce daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ada rajulan min wa'atin kana bihi lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci wani mutum sanadiyan wani rashin lafiya da ya tsinci kansa ciki fa qala fi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai abshir ina maka albishir fa inna Allah yaqul ko da lallai Allah madaukakin sarki yana fara cewa hiya nari usalliquha ala abdi al-mudhi cewa rashin lafiya wani bangare ne na wutana da nake da nake jagorantar da ke nake tsora ma wani daga cikin bayina wanda ya mun zunubi litakuna hawfahu min an-nar sai zama wannan rashin lafiya da shi shine iyakacin rabon shi na wutan jahannama da zai taba shi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa to raka irin waɗannan maganganu yana da kyau a faɗa mara lafiya Sannan yana da gaske na duba na rashin nazarta mara lafiya bayan ka je ka gaishe shi to kai ma kai makanka addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Umar bin Khattab Allah ya kare da a gaishe hadisi na cikin sunan na imam at-tirmidhi annabi sallallahu alaihi wa sallam man ra'a farra'a duk wanda ya ga wani wanda Allah ya masa jarabawa na kowane irin rashin lafiya fa qala sai yake alhamdulillahi alladhi afani mimma talaka li wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila yace na gode ma Allah godiya ya tabbata ga Allah da ya warkar da ni daga irin jarabawan da ya ka kuma ya ban falala akan da yawa daga cikin wanda ya halitta mutum ya faɗi wannan addu'an alhamdulillahi lalli afani min mutalaka bi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafsila manzo Allah sallallahu alaihi duk wanda ya ga wani mara lafiya ko ya da mara lafiya ko wani ya gaishe ya ya faɗi wata jaraba ta rashin lafiya ke shi ya faɗi wannan addu'an akan karan kansa manzo Allah ya ce illa ufiya min zalika albala ka'inan ma kana ma'asha ba sai Allah maɗaukakin sarki sai ya kubutar da shi ba zai taɓa kamuwa da wannan nau'in rashin lafiya ba har ya zama rayuwarsa a duniya inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yana da matukar muhimmanci mu kiyaye waɗannan laduba na kai da mara lafiya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da mu Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma afayt